أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata da Allah madaukin sarki da ya gandara kasancewar mu a wannan babbar makaranta a jami'a ta gadau a jihar Bauchi gaisuwa da ta alkhairi ga shugaban wannan makaranta bayan chancellor profesa awal da ya gabatar da makala yanzu haka ka girmama mu Allah girmama ka kuma ka mutunta muna fatan Allah mutunta ka tare da shi da makarabansa ga sunan dama da hagurinsa manya-manyan jagororin makaranta masu dafa masa na nan ciki da na waje da sauran lakcirori da yan uwana ɗalibai maza da mata duka ina muku fata alkhairi da kuma addu'a Allah ubangiji ya biya wa kowa bukatar da ya zo wannan wuri abu na farko an umarce ni da na gabatar da nasiha a wannan taron jama'a a wannan jami'a da ba zan iya ƙididdige su ba ah, ina fatan Allah sa mu yi lafiya mu kuma gama lafiya ina miƙa taziya ga duniya gaba ɗaya da suke ganin mu zane da mutuwar babban malamin mu ubamu da ahmad bamba rahimahullahu ta'ala wasu mu fi fasihi jannati allah ya sa wannan mutuwa ta zama alkhairi gare shi da al'ummar musulmi gaba ɗaya allah ya ba mu haƙuri allah ya ba mu dangana allah ya sa mu cikin imani abinda malam ya yi na hidimar addini da taimakon musulunci da yada kalma muna fatan Allah ya sa sakamakon gidan aljanna ina amfani da wannan dama ina addu'a ga wannan jami'a Allah ubangiji tabaraka ta'ala wato ya shimfiɗa alheri a cikinta kuma ya bawa ɗalibai albarka da dacewa da malaman wannan makaranta da jagororin wannan makaranta kai har aljanun da suke cikin makarantar da muna mata Allah ba wanda ya damfara da wannan makaranta ana sa samu alherin ta kuma al'umma su amfana dan kwana musulmi wata dabi'a ce da ta shafe mu ta shiga cikin mu baƙon dabi'a wanda ba mu saba da ita ba amma yanzu tana nema ta zama mana alaƙaƙai tana nema ta zama mana ƙarfan ƙafa mu rasa yadda za mu yi da ita muke nema mu yi wa kanmu nasiha mu gaya wa kanmu gaskiya don mu kan mu so ake mu zan mutanen kwarai mutanen kirki akwai bukatar musulmi su karanta tarihin musulunci yadda allah ya ɗaukaka iyayenmu da kakanninmu musulmi sirrin shi ne zan allah da sai duk wata al'umma take so su samu ɗaukaka su samu ci gaba to sirrin shi ne ba allah idan kana son zama lafiya a wannan duniya ka yi rayuwarka a wannan duniya a iya ɗan lokacin da aka ware maka to ka yi ƙoƙari ka kyautata alaƙarka da mahaliccinka kada ya zamanto mu musulmi ba mu da wani abu illa abinci ma ilil islami faqat mu danganta kanmu zuwa ga musulunci dole ta haƙiƙa bi ta'alilihi ba tare da muna tabbatar da karantarwar musulunci ba ba wai kawai mutum ce shi musulmi ne kawai ba ba tare da ya tabbatar da menene doka ta musulunci ba ku sani cewa innama tantasiru al'umma al-islamiyya bi tahqiqi ta'alimiha ar-rabbaniyya al'ummar islamiyya tana samun shin nasara ne in ta tabbatar da koyarwar da ubangijin ta yi mata sannan kuma da bin manzanta Muhammad bin Abdullahi sallallahu alaihi wasallam wa tankasiru tilka al-umma bi isyaniha lillahi tabaraka wa ta'ala wannan al'umma tana karyewa take yayin da ta saba wa Allah ba a dadewa kariya ba a dadewa nan da nan Allah yake rubutu da sha'anin mutane yayin da suka fara fada da ubangiji idan muka karanta tarihin mu na wannan musulunci cikin nutsuwa mabanta da hankalin mu, za mu gane cewa tun da Allah ya musulunci ya jarraba musulunci da abokan gaba wanda kuma suke fada da shi wani addini Allah ya yi alkawari zai ɗaukaka addini amma kuma bai yi alƙawarin zai hana wa addinin abokanan gaba ba dole za a yi gaba da shi kuma sunan rayuwa daman duk wanda kaga ya ci gaba ya samu ɗaukaka to dole sai Allah ya darbe shi da abokanan gaba kowa ya shi ko mai sa, ko ya sani ko bai sani ba sai ya haɗu da wasu da ba ta sa da haka mu na addinin namu muna da makiya wanda ba sa son mu suka karanta tarihin mu suka karanta civilization din mu hadara din mu sun karanta wato shortcomings yaya musulmi suke samun rauni ta ina ake dukan musulmi a karya su a shige su da wuri duk sun karanta idan mutum ya so ya maka illa sai ya gama karance ka sai gane ina kake da ƙarfi ya gaya zai yaki wannan ƙarfi naka ina kake da rauni sai ya ga ta ina zai shiga ta ɓangaren raunin nan naka ta nan zai shiga ya maka illa harkokin ƙwayar nan harka ce babbar harka harka ce da sai da aka yi karatu a kanta kafin a shigo da ita karatu aka yi rubutu aka yi tsari ne aka yi kuma sun shigo da ita kuma suna nan suna shigo da ita balma harkar shaye-shaye a yau a duniya tana daga cikin abubuwan da makiya suke amfani da shi wajen karya kowace al'umma kuma wani al'umma ko da ba musulmi ba idan an so a illata ta to ana illata ta ne da kayan maye da kwaya da kwaya da shaye-shaye da su kuma sauran abubuwa wanda zan so ne bayani daga baya yahudawa yahudawa Allah ce la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasara kaga Allah ya gaya mana wane ne za ka samu mai kiyayya gare ka wanda fi kowa adawa gare ka shine a yahud har ma ƙur'ani ya nuna mana gwanda gwanda ma kirista kan yahudu to sun karanta tarihin mu kuma sun san yaya muke don haka suka fito mana da abubuwa da yawa da za su illata musu illata tarbiyyar mu daga bayan mu tashi babu da amfani ba da nauyi wanda zan ba da misalai a kan waɗannan abubuwa suka samu a gaba a kansu ku sani cewa na farko ne zai yi shimfiɗa ba yadda za a yi mu samu nasara mu musulmi sai mun girmama abin da Allah ya zo mana da shi in mun ba Allah sai mu samu ɗaukaka wallahi mana a tarihi an gaya mana cikin magabatan mu akwai wanda saboda tsabar bin Allah da tsayawa kan dokan Allah a kan ruwa suke tafiya Allah ya tsare musu ya kare su ya taimake su wa kare su duniya fi khidmatihim Allah ya mayar da duniyar take musu hidima ba wai su suke bautar duniyar ba duniyar ce take bin su gudun gudunta saboda tsabar su rike Allah Allah ya sauka musu da ruwan sama ya ba su arziki da yawa daga cikin magabata an yi fada a tarihi Allah zai saukar da ruwan sama su ce wannan ruwa ka sauka a duk inda za ka sauka za a kawo mana harajinsa har gida ko da ba a musu ruwa a makka da madina ba ko da ba a yi musu ruwa a sauran daunori na musulunci ba duk inda aka yi ruwan a duniya sai an ɗauko musu harajin wannan noma da aka yi an kawo musu daula islamiyya me yasa saboda sun ba Allah tabaraka wa ta'ala salman al-farisi yana daga cikin mutanen Allah ya girma masu wata rana yake cewa sa'ad bin abi waqas yace ya nuna wasu mutane bayan Allah yace sun bi Allah لذلك أيدهم الله وسخر لهم البحر كما سخر لهم البر bin Allah suka yi Allah ya karfafe su ya hore musu ruwa kamar yadda ya hore musu ƙasa yadda za su yi mu'amala da sarrafi da ƙasa haka za su yi mu'amala sarrafi da ruwa kuma arzikin ruwa kuma Allah ya fito musu shi su amfana saboda sun bi Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce wa aksha an yi a yau mu ne ta kalla fiye musulmi na amfa a jila ina jin tsoron zamani ya zo musulmi su koma baya su daina kan Allah su kama zaben Allah fa yata'akhkharu anhum nasrullah taimakon Allah da agajin Allah ya jinkiri gare su ina jin tsoron yanayin da musulmi za su zo su rungumi saban Allah ya zamanto kuma Allah ya jinkirta taimakonsa gare su abu darda'i wata ya fashe da kuka lokacin da aka je yakin kudus aka ci nasara a yakin aka samu ganima aka samu abin da ake so amma sai ya abu darda'i ya fashe da kuka aka ce da abu darda fi yawmin nasara Allah fihi dinahu wa azza fihi junda yaya kike kuka a ranar da Allah ya taimaki addinin sa ya taimaki ya ɗaukaka sojojin shi abu darda ya ce a'a ni kuka nake yi akan waɗannan mutane da aka je aka yaƙe su aka ci nasara a kansu ne sa aka yi nasara a kansu abki ala ha'ula'i ladina asawullaha fasullisna alaihim Allah suka saba waɗancan mutanen sai aka sa muka ƙarfinsu, su yau gashi mun yi nasara mun yaƙe su mun gama su me yasa sun saba wa Allah mu mun bi Allah sai muka samu nasara a kansu yace wa akhsha an ya'ti yawmun yuqassiru fihi muslimuna fi ta'atillah ina jin tsoron wata rana da za ta zo musulmi su yi rauni a kan bin Allah su yi rauni a kan bin dokar Allah a kan abin da suka ce su daina su ki su daina su yi wa Allah ta wurin kai Bai son da tsarai ke mazo Allah ya ɗora musu abokanan gaban su a kansu kenan wannan magana ta abu zazzari tana nuna mana shi sako yayin da musulmi ya ɗauke shi yana yi to ya sani kamar cikiki ne ya yanka na jawo wa al'ummarsa ci baya da kasanci zan yi bayani misali ɗaya zan buga akan abin da ya shafi harkar ƙwaya ɗin nan da illar da sai mana a ƙasar nan da wanda suke wa duniya da mariya ku sani makami ne ƙwaya shan ƙwaya makami ne na yaƙar musulunci don babu addinin da ya faɗa da shaye-shaye da addinin musulunci amma yau an wayi gari an juya al'amarin musulmin masu zallar su suka rungun wannan harka ta shaye-shaye da tsotse-tsotse masifa ta yawa kwanan nan ko sati biyu ce muna magana da wani masaraki a ƙasar nan ce, wallahi bala'i da masifar shaye shaye nan ta zama mana masifa amma ta aure wallahi tallahi malam ranke da matar aure a gidan mijinta billahi azim ana mata odar kwaya ana tana an ta dawo mai gidan ta tare da ita a buje a bace Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga cikin dalilan da ya sa muka samu rauni akan riko da addinin mu da karantarwa da manzala sosai ya zama da shi akwai wato yawan masu kira zuwa ga shari sai fi masu kira zuwa ga alheri yanzu duniyar yadda ta juya addu'atu ila al-fasad wa ila ash-sharr wa aksar wa aksar a du'at du'a al-khayr waɗanda kullum kira suke yi a yi barna kullum kira suke yi a yi fasad kullum kira suke a yi ta'adi a lalata tunanin matasa a ga matasa a mai da su baya a sama wa Allah a hore ko a more a duniya sun fi masu kira zuwa ga alheri yawa masu kira zuwa ga munkarat masu kira sabon Allah wannan wallahi abu mai kuka ne bare da gaske yaran mu matasa maimakon su rika kokari su rika gadan magabatan su waɗanda suke kira zuwa ga alkhairi sai mu ma bari mu kokari mu wannan hanya dan mu gaji magabatan mu suke kira zuwa ga alkhairi a wani abu ne da ma a gaban su sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu mutane yi wa Allah da'a ya musu nauyi ya musu wahala saboda alaihi muta'at zukatan sun karkara zuwa ash-shahawat al-muharrama su sun karkata zuwa shahawa zina shan giya jin kada-kada da waƙe-waƙe luwaɗi namiji ya nemi ɗan uwansa namiji mace ta nemi ‘yar uwarta mace bayan saɓan mace ta nemi namiji ko namiji ya nemi mace zina yanzu an dawo namiji ya nemi ɗan uwansa namiji ko kuma mace ta nemi ‘yar uwarta mace an kai ga yanzu akwai masu bin dabbobi dabba mutum ya dabba yana saduwa da dabba saboda shi dabba ne ba wannan ba ina so gaya muku masifar da take cikinmu ɓarnan ba ta da daɗin ji ta kai ga yanzu ƙani yana neman ƙanwarsa ko yarsa ko ya tana soyayya da ƙaninta duk an samu a cikinmu ana yi an samu matar uba tana soyayya da ɗan mijinta kaji matar uba matar baba tana soyayya da yaro saurayi ɗan mai gidanta wallahi musiba ya aka musiba ta kai ga yau a ƙasar nan an samu uba uba uba wani ya za uba yana neman yarsa ya yi lalata da ita kuma ta amince wannan wani irin bala'i ne wannan ba dole mu gamu da masifa ba ba dole mu gamu da sharri ba ta kai ga an samu siriki siriki ya je ya nemi matar ɗansa har ma ya kwanta da matar ɗansa kuma ɗan ya kama babansa da matarsa duka wani al'umma duk suna ne to ga an ci mu da yaki fassar mu ga Allah ya jawo mana wannan musiba ba mamaki saboda mutane suna da sun waye suna da sun ci gaba suna leƙa duniya a cikin wannan abin komai ba abin da ba ka gani ba a duniya a yau duk an hana duniya a cikin nan gobe komai akwai in kana so ka ga alkhairi za a gani in sharri kake so ka gani ba za ka gani da haka mutane suna da malaman su kala kala da suke koya musu sharri ko dai da za su ji ka ko su koya musu yi taimance su ko kuma mutum ya bude wayar sai koyi sharri ta wuta kudin data kawai zai kashi duka ga tunan muna gani sai da addu'a ina tunatar da ku da ni kaina hadisin Huzaifa ibn al-Yamani Allah ya yarda da shi yace manzo Allah sallallahu yana cewa yakunu du'atun ala abwab jahannam man ajabahum ilayha qadafuhu fiha za a samu masu kira du'a ne masu kira zuwa ga a ƙofofin nan duk wanda ya bi su to za su jefa shi a ciki jefa ya ce ya rasu zanna a cikin ta mana su ya ta kun kawo min jirgin ya ta kallamu da bi alfina a yi mutane ne da fatan mugula suna magana da yare irin namu yanzu ba ba dai, ka ta wani wuri ba dan uwanka baki irinka mai fata irinka mai yare irin naka zai koya maka duk barna da ka sani duk ya faɗa za a wannan zamani, yanzu bai zo ba ya zo A annabi ya karantar da mu da haka daga cikin masu kira zuwa ga wannan barna ba sai shaye-shaye ba kafin shaye-shaye suna kira zuwa ga nunawa mata an cuce su an mai da su ba ya kamata su shiga cikin maza su ja suna what man can do women can do way better wanda ko ba haka bane Allah ya faɗa wannan ne ya yabsha wannan hali ta jalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa kana tini inna sa'yakum la shatta sa'yin ku aikin ku ya sha bambam da bambanci tsakanin namiji da mace da bambanci irin halittar daban ne amma a wajen Allah duk ɗaya ne man amila salihan min zakarin aurunsa wa kuma mu'minu Allah ke duk wani aiki na kwarai namiji ko mace yana mai imani za mu rayu da shi rayuwar mai daɗi ba da zo nawa hayatan ba. za mu rayu da shi rayuwa mai daɗi in mace ce sallah za a shiga aljanna in ta azumi za a shiga aljanna in ta ba Allah za ta samu hawar Allah in ta saba Allah Allah zai kona ta namiji ma idan yayi zai samu aljanna in ya saba Allah Allah zai kona shi da azumin mace da sallar mace da zakar mace da hajjin mace da umran mace da wa'idin mace da namiji duk ɗaya ne kamar ake annisa'u shaqaiqul rijal da mu da ku duk ne wajen bin Allah kowa ya yi aiki ya samu gidan aljanna amma mu'amala da yanayin halitta ai da bambanci ƙarfin ba iri ne ba ne fawa ɗin daban ne da haka wata mace tana jin cewa ita ma kama ta kai namiji ita ma in tana ganin ta kai namiji to ma za a gona dole ki da baya akwai abin da ba za ki iya ba haka idan wani miji in wani namiji yana jin cewa ya kai mace ko kamar mace yake yana ganin mace bata biki da wani abu ba to shi kenan ku haɗu a ɗaukar ciki na ka loda ma ciki ka ɗauka a cikin cikin ka za ka iya ɗauka ba za ka iya ba jariri a baka shi ka yi shi yini ɗaya sai ka wulan da shi ko ɗan ka da ya fara kuka za ka je sai zan fi riƙe ta yanki saboda ba za ka iya ba ita ba wata tara wata takwas a nan ciki take ɗauke da shi ta tsuguna ta tashi ta zauna ta shiga kicin ta fito ta dafa ta bayar ta yi waye ta je makaranta ta lacca ta yi jarabawa ta ma fi ka cin jarabawa ga kanan kayan banza a zuba kamar kayan wanki wata mai ciki ta fi ka cin jarabawa kada ce wannan yana nuna ne akwai bambanci a tsakanin mu ina fata na fahimta abinda mace za ta iya jurewa miji ba zai iya jurewa ba hidindimin gida wa alhalu daukar nauyi hakuri da miji wallahi miji ba zai iya wannan ba miji ba zai iya kula da harkar abinci ba a gida shi ne ka wa halalla ya je nemo da kawo ya yi takuri a dafa a amma sarrafa abincin wallahi ba zai iya ba haka abin da ya shafi ɗaukar nauyin yara wa alhalin yara ciwon kai yara damuwar yara yaro ne Allah zai zarabe ka shi mai shegan kuka wallahi zai za ka yi kamar ka wular da shi ba yadda za ka yi da shi kuka ne da shi da daddare amma uwan na haka za ta dauke shi ta je ta bada maro a ka ta je ta dawo ta je ƙarfe uku yana ta ya ya ya ya amma kai ba tura ta za ka yi ka ce kai ku ta Allah shi gidan ku je ku karata. ka tura a tura kofa a sake maka labule ka shiga barbo ka sha bacin ka ita kuma kwana za yi a tsaye da yaron nan wallahi akwai matan da ba su bacci sai an yi a tsara su kai zama na nauyi saboda sai lokaci ya zama ya samu bacci ya za a yi namiji ya ce irin sa ɗaya da wannan kamar yadda kai ba za ka yi ni kai mace mace kai buge buge je ka nemo ka tafi ka faɗi a buge ka a yi waye kana neman ya za ka nemo abu da za a ci ita ba za ta iya jure wannan ba ita ne ka bata a gida a kawo mata sabulun wanka omo wanki a kawo mata kazarta ta markade ta cinye ta fi da da yawa sai ka zo da abin da ya gaske a kawo mata da komai ita 'yan wahala wato ita yar ai mata wahala ce ita mace da haka musulunci ya bambanta mu ina wannan bayani ne dai mana shimfiɗa kada mata su yaudara da abin da wasu suke gaya musu cewa ai an mai da ku baya ya kamata a samu ku daina zaman gida ku gina aure ku cakuda da maza ku zo ku yi rashin kirki ke ce wani miji da isa yi miki zama. a wallahi akwai bambanci ki rike rufin asirin da ubangiji ya miki wallahi wannan rayuwar da ake ciki in ka tsaya kai tunani da ba dan ba a cewa da me yasa Allah ya kaza ba to da za ka ce gaskiya mata sun more saboda me duk inda ka ga mutum yana make-make da buge-buge wallahi ne ma ke rufa asirin matarsa ko ba ka bane ba duk inda za ka je ka nemi aiki don ka kawo musu ka nemi sana'a don ka kawo musu ka je kai bangida don ka kawo musu ka je kai kaza don ka musu malam dan adam iya zaune a gida a bashi da safe da rana da daddare a bashi gidan zama a bashi kudin kitso a bashi kudin takalmi a bashi kudin kwalliya a bashi kudin sabulu a bashi kudin kudin a bashi kudin kaza kawai iya zaune kawai sai dai ta haihuwa yana ta zuba ƴaƴa kuma idan an haifi ɗan ma a ɗauki yominsa da wahalhalinsa kaga ai an yi wa mata gata ki zauna a gida a wannan lokacin da ake cikin barci a ce za ki zauna kina shan fanka da gida yana ce yana shan rana yana ta nema yanzu nan wani ba wala a cikin mutanen da na ku yi ce wala a yawa da yi na za ki yi kuɗi a makarantar na zai tukuna ma ita hidimar mata ne to kaga ai wannan ba karamar nima ba ce ba babbar ce wannan Allah ya sa mana albarka su ma matan nan Allah ya tsinda wasu aljanna amma ku bi Allah dan haka daga cikin daga cikin illar da aka yi mana ya koyan kwana shine kokarin wato nuna wa mata addini ya cutar da su ko addini ya da su baya ko addini ya danne su wanda wannan tunani ne na kuskure ba haka ba ne wallahi ba addini da ya mutu sai mace irin addini na musulunci da haka daga cikin sai mana akwai harkar kwaya da harkar shaye-shaye an yi wannan ne malamai suna faɗa me yasa aka shigo mana da harkar kwaya da harkar shaye-shaye da abin da ya shafa harkar ra'inci shi ne don a raunan da imanin zan zo ne magana a kan khiyana cin amana da ha'inci maɗiya musulunci sun samu madaka sun samu makasa sun karanta sun ga ta ina za su iya mana illa da wuri da suka kare mana wato samarinmu wani babban malami a shek faruk al-rahmani yake cewa hina kare shababu akuya ta nufin umma qawiya yayin da matasa na kowace al'umma suka zama masu ƙarfi masu lafiya masu tunani masu ilimi to wannan al'ummar za ta zama powerful al'umma ce ku ji wannan magana lokacin da matasan al'umma suka zama akuya masu ƙarfi a nema masu ƙarfi a imani masu ƙarfi a ilimi ƙarfi a karatu ƙarfi a sana'a ƙarfi a wayewa ƙarfi a ci gaba to kikar umma kana kawiyya, wannan al'ummar za ta zama mai ƙarfi وحين ضعف الشباب وضعفت هممهم وعزائمهم يا عند زماني متى تيروني همس تيروني وتشككت أهواؤهم سويسو ين رأي ينزلسو يشامن بان أترباسو كنت دليل السياسة كنت دليل كنجيانتي كورا ومكا منشوانا وفقدوا هوليته في كل أصل مر بتاريخ هذه الأمة فقدت فقدت الأمة ko faƙadat humul umma samari aka ci nasara a kansu suka kasa gane masu suwaye daga cikin illar da za a yi wa matashi ya kasa gane shi ɗin shi waye kuma a wani matsayi yake shi me ya amfani sa shi al'umma to abokanan gabanmu sun biyu dare da rana sai suka kame mana matasa kuma suka kame ina ne za su iya kassara su waɗannan matasa da wuri don suka gargade su da mukuriya abubuwan mudi ta inda ka ga ana kaɗe-kaɗe da wake-wake to za ka riga samarin ne a gaba ba za ka ga dattawa masu shekaru na zarmar mutane wanda ya fara gane rayuwa da ɗanɗanarsa da murinta ka gan shi a cikin wannan ba wallahi sai matasa su ne za su gan su ana bin wannan da yadda kaga ana ta'addanci a ɗauki bindiga a ɗirkawa mutum kunamar bindiga a kashe shi wallahi matasa ne ba za ka ga tsoho ta tijo mai shekaru da ya zurba ma a cikin shekaru ba yana wannan abu ba za ka gani ba duk inda ka je gidajen kurkuku a ƙasar nan na ba ku a sanin gaba ɗaya gidajen kaso da muke da su bilal azimu idan kun je majorocin waɗanda suke cikin wannan gidaje na kurkuku wallahi matasa ne da yadda an tsare hanya ana kwacen kuɗi ana kwacen mota ko ana haure gida to matasa ne duk yadda ka je masallaci kaga ana sace takalmi matasa ne duk yadda kaga an je ajiye waya an sace ta cikin rububi matasa ne duk da kaji an yi rafi sun wata mace matasa ne ko inda ka ji mace ta yi rafi sun namiji matakiya ce don su ba suna yi ko ba su yi ana da mutane a tsoron ana rafi da mata ko ba suna yi wallahi dan dai ba a kan wannan nake yasa ba da sai na yi ta bayani kautar da mu a ƙibla ma na rasa mai na zan Da data ina so ku gane cewa wato an yi mana nisa wajen ƙoƙarin harkar da mu da lalatar da mu da haka raunin al'umma yana tabbata akan raunana waɗannan matasa yanzu mu duba fimafimai fim ƙungiyar fim da ake da shi duk matasa ne da mazan da matan da matasa ne su ba ka dauke su suke su yi abin da za su yi su yi kiɗa su yi rawa su faɗa abin da za su faɗa su gama a biya su na akwai manufa a kai da haka ya koyan wana musulmi daga cikin musibar da take damu mu a yau shi ne abin da ya shafi harkar wannan almukhadirat harkokin kwaya wanda a kan su ne zan cike maganganu na mu'amala da ƙwaya a musulunci haramun ne haka malamai suka ce inna ta'ati al-mukhaddirat haramun haram ne in nake ƙwaya ba giya kaɗai nake nufi ba ba wiwi kaɗai nake nufi ba ba sauran akwai ƙwayoyin da asalinsu ba ba su bugarwa amma ana sai shan su over don su bugar yanzu a cikin maganin mura ba sai na faɗi suranci ba maganin mura akwai wanda ake shan sa ba sai ya bugar idan mutum ya gaba da kudin wurin kwaya sai je sai maganin mura sai sha oba ba overdose sai ya bugu wallahi ran kai ni a wata makaranta ta primary school an kama yaro dan primary abin istirabin yaro dan primary yana ta barci a aji malamin sai interview shi ya tambaye shi ya ce kai nisa suke da shi sai abokanan suka ce ai giya yake shi sai yaro garin ka san me ga irin neman da yake samu lakashiya sai ya je ya hada shi da wasu abubuwa ba zan faɗa ba kar wani ya je hada idan ya hada ya buga shi ya buga shi ya buga shi yana tilkarsa sai ya yaro ɗan primary school wallahi an kama shi malam yana drug abuse yana barci a ji throughout kawai kansa haka yake barci a ji da haka yana gaya laktarori duk ɗalibin da haka kullum barci yake yi to a kira shi a tambaye shi a gaskiya ne yawan barci a ji na akwai tuhuma a kan shi yawa ba da kai ne ce ba ji da haka haramun ne hurmatar hamri والميسر kamar yadda Allah ya haramta shan giya da tasha haka ibnu jami'a ya fara Allah ya masa rama akwai shisha ana shan shisha wani abu wata musiba ta da musanta ba Wani shisha ɗin, wani abu ne da da a kasashen larabawa ya kasu kasantattu kasamai mutanen banza a cikin su suke shan shisha ɗin nan su zauna su bunka su ta tsirka kansa hayaki amma yau an shigo mana da ita to ba ma shi shabba ce kadai mun zauna da wani jami'i da ke kula da harkokin shaye-shaye da ƙoƙarin kore shaye-shaye a cikin al'umma ke ga rashin ai malam ba shi shabba ne kadai a cikin shishin nan ba bala'in da ba a zuba a ciki haɗi yake mata sosai yadda ka sanin za a yi miya mai zaƙi a yi ta zubawa a ɗauko wani asa a ɗauko wani asa to idan za a sha shishin nan haɗi suke mata sosai su dunka mata idan mutum ya zuci wannan hayaƙin kawai sai sai ga ya fita daga hayyacin sai ga ya fara yawo a sama da aka ana masa magana ba a cikin hayyacinsa ta ga ya zama giya ana ba da tarihi a da wata rana aliyu bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu yana da manyan manyan raƙumai zo kauce zo kauce ta'an ta'an ta'an ko gane an gobari ya yi wuce ba zai ku samu matsala a wani gobari ya wuce ko ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu wata rana a saurari wani kisa din ya zo ya tarar da raƙumanta an faffasa cikinsu an kakkashe su an yi musu musula ya yi shiru ya zubar da hawaye manya-manyan rakumansa da yake gadara da su a matsayin arzikinsa ya zo bincika waye wannan ashe sai na hamza ne sai na hamza kai kai wannan yake shi me aka ba haka kawai ashe a lokacin ba a haramta shan giya ba da aka giya sai da hamza ya sha radiyallahu hannu a lokacin ba a haramta ta ba ta ɗauke shi ya je yi wannan ta'addanci wa dabbobi ina so ku rike ikon nan saboda zan yi gini a kanta ya kashe wa aliyu bobinsa aliyu ya je sabo manzo Allah ya gaya masa da yi zai masa fada mai yasa ya masa haka wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana yi wasu yana hamza magana a kan me yasa ya kakashe wannan raƙuma ya illata su yana zaune kawai sai daga haƙƙarsa haka ya kalla annabi ya ce da kai da shi da wa duba bayan ubana bane ba giya sai sai Allah ke da aliyu mutum yana cikin buguwa kaga wanda yake nuna ita kwaya ko giya tana fitar da mutum ne daga hayyacinsa ya je ya yi abin da in ya yi shi ya dawo hayyacinsa sai ya yi da na sani to me ya hikimar da ya sa ake ta bunka mana kwaya ake ta kawo kwaya saboda ana so tun mu fita daga hayyacinmu mu ta rashin hankali mu ta kashe mutane mu ta zubar da jini mu zargi iyayenmu mu kasa concentration a kan abin da ya kamata mu yi idan yanzu kuna 'yan kwaya matasa kuka zama 'yan kwaya da za yi karatu a jami'a ku ci jarabawa lokacin da ake lantar ɗan ƙwaye ne kai lokacin ana jarabawa ka shiga cikin maye kamun ku me za ka iya yi ka ga sun cina suna a kanka idan kuna ƴan ƙwaya ya za su zama jajirtattu tsayayyun ƴan siyasa masu ba da za ku shiga kuna matasa ku kwato ƴancin al'umma ku shiga gwamnati don ku yi wa jama'ar ku aiki idan sun lalata kwakwalwar ku sun lalata tunaninku idan za ku samu concentration har ku gane ne illar da ake muku ba ku tun da kun ba ku kada yaya za a yi dan baya ya zama wani mashulin malami ya yi ilimi da zai zo taimaki al'ummar shekara tamanin ɗari ya zai taɓa hawa. yaya dan baya zai iya samun aiki mai garda ya je aikin gwamnati ya tsaya a ofis ya zama shugaba ya yi ronin ma'aikata ya ronin makaranta ya ta kaza yana ɗan ƙwaya ya sai yi ba yaya ɗan ƙwaya za a gina kasa da shi bi zai yi ba shi ba ɗan ƙwaya kullum a matsayin kama shi ake kullum a matsayin su ne 'yan ta'adda a cikin al'umma kullum a matsayin kaza kuma ku lura duk inda aka samu ta'addanci da 'yan ta'adda sai kun ƙwaya tana zirga-zirga a cikin. wani nan siyasa ya gaya mu yana neman wata babban kujera ya ce ma na ji wa'azin da kai gaskiya ka faɗa na ce a tuta ƙarya nake yi A ba mu faɗa ƙarya ai gaskiya muke faɗa abin da muka sani muke yi shi muke faɗa ya ce wallahi malam da yawa cikin 'yan siyasa idan za su fita kamfen zuwa suke su siyo ƙwaya katan katan katan katan su kawo ta abokitai ake zuba ta a ruwa idan an yi sallama sai a ce kowa ya sha a ɗiba a sha a sha a sha kafin a fara fita za a bugu a danka wa yara matasa makami a ce in mun je ku buɗe hanya idan mun je duk wanda ya kaza ya ce ko bishiya ce ta tsaya muku zare ta za ka ɗan kwaya in kwaya ta buga shi bai lazimu ko bishiya ya gani a hanya zai iya zuwa tsata kwafi ya tsare ta don haka kuke ganin yaran mu matasa wani ta'addancin wani barnar da suke yi ko a harkar yawon siyasa za ku ɗauka da hankali da zai ba mutum zai iya sai taka da takobi wallahi ya sadi kanka ko ya sauke maka kafada ko ya cusa maka banza a cikin cikin ka ko ya yi kaza ko ya zagi kowa ko ya bunka wa gida wuta ko ya bunka wa motoci wuta saboda gaba da ke yin siyasa na ce to me hikimar haka suka ce ya ce mana ai yanzu najeriya sai da haka to su a bikin din yara matasa duk inda ka ga ana yawon siyasa ana ihu wallahi sai wane girmawa ne ba sai gabar gata ko to wannan mai ihu matashi ne kuma abin mamaki su da suke sa su ku yi wannan su da suke ɗaukar ko matasa ku yi wannan abin ‘ya'yansu suna ingila suna karatu suna dubai suna karatu suna dubai suna karatu suna amerika suna kaza hutu ma in sun tashi da su da ‘ya'yansu da waye can suke tafiya su amma ku ‘ya'yan talakawa da ba ku san ciwon kanku ba ku ne za a ba ku kwaya ku sha ku hau windan mota ku yi ihu ku zaki uban kowa ku rike tafafi a gama kun gama tura musu motar sun tafi abuja sun bar ku da hayaki ba za ku sake ganin su sai shekara uku ta yi cikin sauran shekara ɗaya za a dawo renewal to a lokacin za ku san su zo suna raba muku kaza ana ihu ana cewa kaza samari ya kamata ku waye musamman matasan mu na najeriya ko ku je jami'a ku kai karatu ba ko ku je kwaleji kuka yi karatu ba ko ba ku je ku haddace alkur'ani ba ko ba ku je kuka buɗe kasuwa ba ko ba ku je kuka yi noma a gona ba ko ku kuka yi noman rani ba ba ku yi noman damuwa ba lakin ni wa lakin nabi ba ku kore ba ku sama ba ku ƙasa mutum ya zo ya barka bayan ka gama ihu ya baka kwaya ka sha sannan kuma ya tafi ba zai iya biya ma kudin jami'a ba ba zai iya biya ma kudin hostel ba ba zai iya biya ma kudin nutrition ba ba zai iya ba baka sana'a ba ba zai iya ma Sana'a ba da zai iya maka wato ne ba babu riba da ya kamata ku waye ku tafi makaranta ku yi karatu ku tafi kasuwa ku yi sana'a ku je gona ku yi noma ku kama aiki ku kama sana ku zama creative masu tunanin kirkiro abubuwa na ci gaban ƙasa da ci gaban kanku wallahi idan ka bari mutum ya lalata ma samartakarka ya gama da kai kuma in samantaka ta lalace tana da wahalar gyara tana da wahalar gyara da daga cikin illolin da suke muku shine su ba ku kwaya ku sha don ku ta'addanci malamai suka ce jara'in kasira ta'addanci da yawa an yi zuwa tarihin duniya saboda tsabar shan kwaya kun idan ana so a barna sai a koya mutane kwaya ko a dora su akan kwaya wallahi idan aka samu mutum akan kwaya da shaye-shaye za a iya tura ce zai kone gidan ubansa bai sani ba sai kora zai iya daukan makami a harbi ubansa bai sani ba saboda illa kwaya kada ka kare kar ka ga wannan baya ta kare ma a cikin unguwa ne ko a makaranta kana lallaba kana sha za ta yi maka illa ba karamar illa ba kuma abu mamaki hatta yan mata matasa da yan mata mu an san su da kunya an san su da kamewa an san su da taka tsantsan amma da ido na wallahi na ga wata yarinya budurwa aka ce mu malam to kaga wannan yar kwaya ce nake yanzu yarinya budurwa yar shekara sha shida sha bakwai ka zama yar kwaya ce wallahi yar kwaya sai ga ta akan babura

kullum tana guje a ce abu baya suke ta yi ta koya tun tana karama sun mu da yaƙi sun gama da mu an ci mutuncin masu mutunci saboda harkar baya an yi sata sata an saci dukiya saboda harkar kwaya hadari da aka yi ta yi na abun hawa saboda dalilin kwaya ba zai kirgu ba kone-kone da aka yi a ƙasar nan saboda kwaya da aka ainihin ba wa samari matasa suka sha an kulla gaba tsakanin al'umma da al'umma tsakanin gida da gida tsakanin unguwa da unguwa tsakanin kungiya da kungiya tsakanin jama'a da jama'a gaba saboda dalilin kwaya an kura wuta tsakanin masoya ko abokanai yan uwan juna da dangi an rabu saboda harkar kwaya wannan kwaya da ke gani wallahi abokanan gaban mu su suka ɗauki nauyin ya ɗauka da kawo ta kuma musamman a cikin al'ummar musulmi da a tarihi a nan najeriya da kudu da arewa wallahi yan arewa da musulmi wallahi ba san yaro ya sha kwaya ya bugu ya je wata adalci ba sai dai mu gani a fim na yan kudu amma yanzu lissafi wata rana wani jami'i ke gaya mu na da e ndlea da ake cewa masu kula da bin shan kwaya da hana shan kwaya yace wallahi akwai shekara biyu ne da ta wuce wani statistic da aka yi a tsakanin jihohin namu na kano jigawa ta kana a kullum rana suka ce ana shan kwaya ta fi ta fi ta miliyan talatin da uku kullum ne kenan kaga harka ce da ake samun kuɗi mun je taron malamai zuwa ofishin wani kwamishin 'yan sanda a ƙasar nan muka ce yaya jami'an tsaro za su taimaka malaman addini wajen wa'azanta mutane da kuma bibiyar mutane akan hana yaduwar kwaya a cikin al'umma saboda ana samun cin hanci ya yawa da 'yan kwaya nan ba za a kama su sun ba da cin hanci kwamishin 'yan sanda ne yake cewa mana ku yi kuri ya ce a nan ofis ɗin nawa a bayana akwai ƙwayar da jami'an tsaro na suka kama da sauran jami'ai aka kawo ta nan muka ajiye ta ta fita naira biliyan ɗaya kuma wani kabila ne daga kudu shi ya yi ofis da ya kawo ta aka kama a tsawo a yanzu haka muna tafka shari'a da shi a kotu da ɗin shekara nema yake yi ma ya kayar da mu kaga ashe ba ya odar ta ake amma shigo da ita a kawo da kuma idan ake so a shanye ta a kano jigawa katsina gombe bauchi a nan ake so kwaya ta kare kuma ku je ku bincika a alƙaluman masana shan kwayar su ba ku statistic da lissar yara masu shan kwaya da ake samu a waɗannan jihohi da na gaya muku duk shekara yanzu a yi ƙarshen shekara ne ku je ofisoshin da suke bayani a kan ƙididdiga na harkokin waya da ake sha wallahi idan aka gaya muku lissafin ba za ku yi bacci ba tunda masifar ta kai ga hatta yaran mu ƙanana an koya musu shan wannan kwaya din daga ƙarshe zuwa za su yi zama ba su da amfani a cikin al'ummar su ba za su amfani kansu ba ba za su amfanar da kowa ba wani maki yana faɗa yana cewa idan kuna so ku lalata samari matasa na musulmi ya ce to ku yi ƙoƙari ku shigar da kwaya cikin ɗalibai a ba haka yake biwajin khas kuma yake wala harshe ta minista fa'i saman duk inda za ku shiga ku kashe kuɗi kar ku ji tsoron kusan da za ku kashe wajen shigar da kwaya cikin ɗalibai abu mamaki wajen. shigar da kwaya cikin ɗalibai a jami'o'i a kwalejoji wannan wani abu ne da aka shirya shi is already planned an riga an yi planin ɗinsa saboda ne ita jami'a matattarar ƙasa ce matattarar al'umma ne duk lokacin da aka samu damar shigar da kwaya a cikin jami'o'i ko a makarantu to a sharɗin wato sharrin yaduwa zai yantashir sur'ana ma yantashir wannan dan lagos ne wannan dan kaduna ne wannan dan jigawa ne wannan dan gombe ne ya zo ya koya da haka idan ya je wannan jinsu masu wannan virus din na shan kwayar in ya je zai koya wa ɗan uwansa ne kafin ya dawo kaga duk abin da ake so ya yasu da gaggawa to a shigar da shi cikin jami'o'i ɗalibai su ɗauke shi in suka ɗauke shi ya yasu yanzu ko nau'i ne na sa kaya na gari da ake zai in so ya a a duniya to a kai shi jami'a in dai ɗaliban jami'a suka fara sawa yara mata ɗaliban jami'a suka fara yin wannan diresin din ko ɗalibai maza suka fara wannan diresin din to ka ɗauka kawai ya gama yaduwa nan da nan don haka ake so a samu shugabanni na makarantu masu saka ido masu lura masu bibiya saboda duk wani dalilin shari'a da ka sani bilal azimu mana ana jin sa ne ta hanyar makarantu idan har ɗalibai suke karɓa to ai abin ya zama kamar yana da kamar ma amintaccen abu ne ko jami'in tsaro yana jin tsoron ya yaƙi ɗalibi wanda yake dan makaranta ne da yake da wasu ɗabi'a wallahi ba kasafai yake kai masa farmaki ba saboda kamar yana da wani immunity ta musamman na kasancewar su ɗalibi don haka ya koyan wani ɗalibai ku nesan da kanku daga dukkan wani abu na ta'adi ko na son zuciya ko ta ta'addanci lillahi azimu ku ne ku target kuma idan aka ci nasara a kanku to an samu mushkila abu na ƙarshe da za a yi wato tsaya da shi yaya za mu yaƙi wannan harkar yaɗa baya na farko dai gaskiya akwai abin da ya shafi harkar iyali iyaye tarbiyya a gida ina tunatar da iyaye Allah yana faɗa ya ayyuhal ladina amanu ku an wa ahlikum naran wa qudha an-nas ku kiyaye kanku da iyalinku daga wutar da makamashin ta mutane ne da zuwa su? duk lokacin da aka samu lalacewar iyaye ko sakaci na iyaye ko rashin kulawar iyaye iyaye su waye gari sai da darar aihuwa amma babu da darar tarbiyya to wallahi mun shiga uku kamar yadda yanzu abin da yake damu mu kenan haihuwa kam ko agwagi ba su kai haihuwa ba ana haihuwa amma waye yake kula da tarbiyyar gidan ya haihu wane ne yake damuwa da tarbiyya kamar yadda yake damuwa da ɗansa ko ɗansa an fi damuwa a kan ‘ya'yan a kan tarbiyyarsu kuma ɗa in an same shi ko iya idan an same ta ba a samu tarbiyyar ta ba an yi asara don haka ba wai haihuwar ba ka zai iya zama ce wata masifa Allah ya faɗa ‘ya'yanku da matanku inna da dukiyarku inna ma amwalukum wa auladukum fitna da dukiyarku da ‘ya'yanku fitina ne abin da ake nufi jarrabawa ne duk wanda ka yana shan kwaya yana kashe mutane ko yana ta'addanci ko yana sata ko yana hana gida ai dan wani ne ko daga sama ya faɗo bai duka ya faɗo ba kenan daga shi abin ne kamata mu mai da kai mu mai da hankali a kai shine iyaye wajibi ne ku yi kokari ku kula da abokanan yayanku ku hana su mu'amala da mutanen banza sannan kuma ku rinka lura da shigensu da ficensu sannan kuma a rinka lura da bukatunsu kada a rinka bari yaro ubansa baya biya masa bukatarsa sai wani ne a wani zai biya mai bukata idan ya zama ba iya ɗaukar nauyi ba kwa take responsibilities na yayanku to dole abokanan gaba su ribaci talaucin yayanku su dora su akan hanya wacce take ba daidai ba hanya take wacce take ta kuskure ba mamaki ɗanka ya wayi gari a bashi kwaya ko a bashi abun maye ya sha ya bugu ya ɗauki makami ya je ya kashe wani kuma a zo a jawo maka masifa yaya aka yi kabari ya kulla alaƙa da abokanan banza to kula da wannan sannan abu na biyu makarantu dole ne makarantu tsari da syllabus da ake karantar da yara tun daga nursery school har zuwa jami'a a in har gwamnati da gaske take yi ba ta son harkar kwaya da shaye-shaye to a samar da wani syllabus na musamman wani course na musamman da za a rinka nuna wa ɗalibai munin harkar waɗannan drug abuse ɗin da lectures da seminars da za a rinka yi tun daga primary a koya wa yaro illar shan kwaya illar shan giya illar shan wiwi illar kaza duk abin da aka koya wa yaro tun yana firamare har ya shiga jami'a ana koya masa da wahala ka ga in sha Allah bai yi kokari ya yaƙi wannan abun ba ko ku lura idan suna so su dasa mana wani abu sai su sa mana shi tun a firamare na an koya mana shi ina fata ana fahimta tun a firamare saboda ana so ka koya saboda yana da muhimmanci yanzu misali ana so yaro ya iya turanci tun daga sun school tun daga play group ake cewa kira speaking duk yaro mu kanana sun san prohibition of kira speaking haramu ne an gaya musu haram din Allah aka gaya musu aka ce haramu ne kira speaking saboda ana so su koya aka za su tashi kira speaking is prohibited is highly prohibited a primary a junior a secondary a jami'a duk abin da za a koya ma kaga ana so ne ka koya har sai mutum ya waye gari ya iya zuwa haka shi ma tarbiyya ɗin idan ana so yaran mu su iya su yaƙi wannan shaye-shaye da ɗiban ƙwaya da mu'amala da ita to a sa musu wani abu da ya shafi ilimi da za a rika koya musu sannan kuma gwamnati ta sanya program a gidajen talabijin program a gidajen rediyo da za ta yi ƙoƙarin yaƙar wannan harkar ƙwaya a tsawon shekara ya zama akwai program da ake yi a kan illolin ƙwaya da mu'amaloli da ƙwaya mun san cewa wasu gwamnatocin suna kokari ana kokari ana yin seminar ana yin program a gidajen rediyo amma wasu gaskiya ba sa sai a yi kokari a gyara yin sauƙiya da samar da ainihin wato tattaunawa za a rika ba da kyaututtuka da za a yi bayani dangane da illoli a yi researches illolin da harkar kwaya ta jawo misali a ƙasar nan fa wallahi tallahi malam an san mutanen da in ka je wata tasha direban da zai tuka ka mota daga garin ku zuwa wata jiha sai ya bugu a zo a dora shi akan tsirin motar abun mamaki haka ne ko ba ka bari wallahi akwai inda sai sun bugu sosai ya hau kan tsirin in ya rike wuta to shi nan. dan akwai yara ta tsallaka mun baya ganin ta ciki za ka yi ko ya buge ta ya wuce saboda kwayar ta nuna masa ba komai a hanya da haka ka ga wannan illa ne idan ka ga an ɗauri an gori bayan ita wannan mai barna an samu a wasu makarantu malami ya zo yana karantar da ɗalibai a buge wallahi ni ina iya tunawa lokacin muna makaranta a secondary school wallahi akwai malamin mu da muka sani wallahi sai ya bugu yana wani giya yake zuwa ke bayar da mu mathematics wallahi kuma haka zai zo yana rangaji yana rangaji yana koyarwa kuma dole ka gane duk abin da ya gama dole ka rubuta ko ta gaskiya ne ko ta gariya ne to kaga in a ce a makaranta ɗalibai suna ganin malaman su suna wanda abu kaga ba su koya haka kuma barin suna yawo a cikin unguwanni wataƙila ce wane mai shago kaza ko wane kwamishina kaza ko wane mataimaki kaza ai abu jama ya zo ko wane ya zo ya gabatar da speech ɗinsa daga gani sai ka dana ta mutum fa abu da yake yau su ka ga wannan kariya ne duk kada warwaya ne ya za a bar shi shugabanni suna shan kwaya kuma a ce yara ta fita kwaya suna buguwa a ce kuma na kasa su sha kaga wannan akwai damuwa kwarai da gaske don haka dole ne a samu aikin hukuma dole ne a samu aiki na masu kuɗi masu kuɗi ku sama wa samari matasa su daina zaman banza ballan jana a ɗauke su sha kwaya sannan malamai uwa uba a mumburorin ku na juma'a a wuraren ku majalisar ku na karantarwa lokaci bayan lokaci a rika bayani dangane da illar wannan harkar shaye-shaye da harkar kwaya ɗin a cikin al'umma sannan kuma daga yawa daga cikin abokanai sun taimaka wajen yaduwar ƙwaya da aka duk wanda yake so ya hana 'ya'yansa da shaye-shaye to ya shiga tsakanin su dangane da abokanan da yake mu'amala da su rashin kulawa da sa ido da bibiyar yara cin su da shan su da bukatar su wannan yakan sa yara su lalace uba ne malam ya zo ya tara 'ya'ya ga sunan barkatai ma irki ba irki amma bai san cin su ba bai san shan su ba akwai yaron da yake wallahi malam ni na biya wa kaina kudin primary secondary kudin secondary gaba daya ni na biya wa kaina kudin ji jami'a ina baban ka yace ba ruwan sa na je wa'azi wani gari wani yaro ya rubuto ta daga yace aka ta lawo dan Allah idan mutum ya samu aiki ya iya taimaki ubansa ya yi laifi uban da tun da a tarihin ka za ka iya tunawa bai taɓa taimakon gaba. ba shi ya ke faɗa wanda kai ya ce a ce ubansu bai taimake shi wasu da ku shi shi ne sababin zuwan sa duniya ai ban taimako na koke tunda shi ya hanyar zuwan sa duniya ko ba ka wada bai ko kuwa ta ba da a same ka cikin banza ka ce wani taimake ka ba to amma shi hujjarsa ya ce a iya saninsa a tarihinsa tun a sakandare ciyawa suke zuwa su yi su saro itace su je su yi aikin ƙarfi su je su wanke kwanuka su je gurin masu makanike su yi mutu kaza a yi su samu kuɗi su ga kuɗin makaranta su ga kuɗin littafi baban ba ya mutu har suka shiga jami'a ya ce yanzu ya za samu aiki lafiya kuma uban ya za samu mai tabaro yana cewa to bari ko fa an wata ya gagar to shi ne aiko takarda ya ce wai shi gaskiya ba a ba shi ba zai taimaki ubansa ba sai a ba daga baki na ba yawa ko mai uban ka yi maka ko mai dole ka taimake shi ko mai baka ko kobo ba ai ya taimake ka da yi maka hanya ka zo duniyar da haka dole ne ka taimake shi to ana abin da muke so mu ce da ku sakakin iyaye da rashin ɗaukar nauyin 'ya'yansu yakan sa 'ya'yansu shiga wasu groups na mutanen banza abokanan banza marasa kirki su dawo suna shaye-shaye kuma su zo su yaƙe su da haka lallai wannan yana taimakawa abu na uku mummunar mu'amala da iyaye da shugabanni suke yi da kuma ma malamai suke yi wasu yan bayan nan yana taimakawa wajen ƙara promotion shan kwaya mu yanzu a yanayin tafiyar mu don mutumin da ya zama ɗan ƙwaya, to ƙyamarsa ake Na, ana ƙyamarsa saboda mummunan aikinsa to amma a wani ɓangaren dole sai mun canja musu mu'amala mu ja musu jiki mu nuna musu illar abin da suke yi cewa ba daidai ba ne hukuma kar ya zama tsakanin hukuma da ƴan ƙwaya, ƴan sanda su da su fafasa musu jiki su kai gidan kurkuku a ɗaure su je su ƙara aikawa ana siya musu wuri din a gidan kurkuku masu na sha idan ya kamata hukuma ta samu wani guidance and counseling da ya kamata a rinƙa yi wa masu shan ƙwaya an kama su a ajiye su a wani gida na farko kuna a ba su abinci mai kyau su ci abinci na wata uku lafiyayyen abinci sannan a samu waɗanda za su suna musu bayani akan rayuwa da muhimmancin ilimi da muhimmancin sana'a da muhimmancin kasuwa kuma akwai musu sana'a ina tabbatar muku wannan sai ya taimaka wajen rage yawan yan kwayan cikin musamman da kama su a kai su gina kurkuku a daure to amma waye zai wannan sannan mu kanmu masu karantarwa malamai dole ne sai canza usulubi na tsinuwa da la'anta da zagi da cewa dan wuta ne da cewa tsinanne ne da korasar ya zo wuri ko a ga dan kwaya ya zo masallaci to kai bai kawo don abu ka zo ka zo ka mutu ka zo za ka zo kai haya a in an ga ya zo masallaci sai a karbe shi a na haya shi da ladan a mutum yana ya aka yi a to wajen nawa maka yi mu'azzin kenan ana masa kaza da sauransu akwai wani babban attajiri da ta ba shawara a kasar yana kashe kuɗi wajen gayyato samira ta malamai ta limamai ta wane ne ta waye da mata aure na ce ranka ya daɗe da za ka yi mana wani abu wannan kuɗaɗen da kake kashewa ka sa a gayyato maka yan kwaya yan shaye-shayen unguwar nan su zo masallacin nan a hajjin nan ka ga ka san yanka musu shanu uku ana bijima kosassu na dubu ɗari uku da hamsin ko ɗari biyar zai iya ko bai iya ba miliyan ɗaya da rabi wani abu ne a yanka musu ka sa a dama musu shinkafa mai kyau da taliya lafiyayya ka siyo lemuka ka kira malamai ka ce kana gayyatar su wani ba ka ba su abinci su ci hankali su ya kwanta ka kira malami ya musu lacca idan an gaba a musu take away din abincin sannan kowanne abinci da dubu biyar biyar a ce dan Allah dan Allah muna gayyata ku wata mai zuwa muna so dan Allah a rage shan kwayan nan kar ku ce su daina gaba ɗaya ku ce su rage wallahi layi da zarar an hura lafiya a na ana gayyata zuwa lafiya ba za su ba za su mun sha gudu irin wannan taro na yan shaye-shaye da yan kwayan wallahi abin zai baka sha'awa za ka zo zai zo na kun farba shi wani yawo ku yi ne ma wace ne ma wani wani yawo zo a wani a yi abu ne ana ba shi girma limamin masallacin shi zai zo na zuwa mai abinci zai fi daɗi zai ga an da shi mutum da aka haka ne aka samu nasara a jihohi da yawa aka rage wannan yan baya aka ba su da akwai yaron da muka same shi a wani gidan kurkuku babban nan baya ne barawo muka yi mai mu'amala mai kyau muka ba shi taimako muka yi ka yana da basira muka ce a naɗa shi liman ma a cikin kurkuku na ce ku yi hakuri da sallarsa za ta yi gyaru billahi azimu malam da ya dawo yake shi fa ya fito da kurkuku yake shi fa so yake ci gaba da limancin nan to kaga tun da ya zama liman zai sha baya in sha baya ba yake kawai malam abin da nake so ka sai mun kura a ina irin kura ne na amalanke kawai a sai mun amalanke zan rika yawo ne ta kaso garin mun na yin dafo ya ishe ni na ce ba ma amalanke za a ce ma ba za a ce ma ka dama ma shi ne na ta ma za a ce ma ya san mutum kirki wata rana ya dawo da shi tar da riga lafiyayya yana kyalli na ce aure kai ne ya tuntun da malam ya hankali kuma da ya zama da ya ta yin zama da harkokin duk ne ke ai na ce yara ba da hawa ya ce hawa na ce yara ba to ya ka gani na sha gaya mutane cewa wallahi azimu kar ku dauka da aya da hadisi kadai wani zai gyaru wani za ka ga aya da ganin har maka illahi azimu wallahi zai saurare ka ba amma ka zare ka bayar ka dan masa hidima ka taimake shi ka nemi yana suka diskan da rike eh, yana da kai shi jami'a ka saba masa adimiya ka ci an dauki kudin har da awo da dan kudin kashewanka ka rike kiran su kuna yan mu'amala zai daina da aka watsar da su da abandonan nasu da suke da ake yi wannan yasa suke ci gaba da yada harkar wannan kwaya din bayan wannan a da yawa daga cikin al'amura suna faruwa a ƙasar nan a ƙarshe abin da nake so rufe mana shi ana amfani da 'yan kwayan nan ko masu shaye-shayen nan ana yi mana ta'addan da wallahi da muna kuka muna zubar da hawaye kuma ba lalle mu iya gane sirrin abun ba idan ba mun gane mun tuba mu ba a kan mu'amalar mu ko mun jawo su jika mun gyara ba yanzu siyasa tana zuwa siyasa tana zuwa ina da zimu na sha fada kuma nan ne kyawa duk inda ka ga an yi rikicin siyasa an zubar da jini an kashe wasu ko an kona wuri wannan yaran namu ne aka koya musu harkar kwaya da shaye-shaye su suka yi wallahi ba aljanu ne sai ba su yi ba to abu da nake son ce magana ta tafiya, yan siyasar wasu daga cikinsu suna daga cikin mutanen da suka taimaka wajen yada wannan harka ta baya da taimakon yan baya da ka wallahi ku ji tsoron Allah yadda kuka lalata mana 'ya'ya kar ku ɗauka na ku 'ya'yan za su bauta za ka zo kai ta tura ɗanka ya ingila yana karatu ka zo ka ɗauki talaka ta ba shi kuɗi ka ce sai waya ta ba shi ka ce riƙe saboda kana so ka ci zaɓe duk inda kuka ga an je an baza mutane a rumfar zaɓe an yi tsare-tsare an hana a yi zaɓe an dangula wa wani ko an ce wani ne ce an fita sakamakon zaɓe a dole dole wallahi yaran mu ne matasa aka ɗauka aka ba su waya suka sha kun ga wannan some of the disadvantages of wannan wato kwayar kenan kenan wasu suna amfani da wannan masu shan kwayar suna biya musu bukatunsu haka haka ta abincin nan da zubar da jinin nan da ake yi wannan kowa ya sani akwai tasirin kwaya ce ciki wasu mutane kirki ne aka ɗauke su aka ɗora su akan hanya sun sani ko wasu sani ba aka ɗora su aka danka musu makami aka ba su kwaya aka sa su kashe mutane su karbi kuɗi kuma su kuɗin da za su samu bai kai rabin rabin rabin rabin na mai biya ba duka dai illar a kan mu ne mu matasa abin ya kare ya da shi ina da kyasin da yarinya ce aka ba ta kwaya aka yi masa ciki zinace zinace lillahi azimu yanzu akwai kwayoyin da ake bayarwa yaro daga zuwa zance zai yaudari yarinya daga hira da ita zai iya sa mata zai iya sa mata a lemo zai iya sa mata a ruwan zai iya sa mata a kaza idan ta sha buguwa za ta zai kai ta wurin da ba za ta iya ihu a ji ba sai ba ta ba ta sha akwai mutumin da ya zo yarsa ya kai ta gidan biki gidan dangin su ne yaran gidan da yake suna mu'amala da baya baya suka ɗauka suka bata suka sa mata cikin fura da nono da yake mai kwadayi ne mai san fura da nono ce ta ba ta sha a cikin roba ya yi sha sanyi ta sha ta goshi ta bugu suka kwantar da ita layi suka yi mata suka lalata ta gaba ɗaya sai daga baya ta farga bayan 'yan wata ɗaya biyu haka ashe ciki ya shiga هذه كانت تستدل ثاني يوم وقت تيكيه هذه هي اللي ايه هذا تيكين دليل كتير يا عدي تتجيب ولا على مولا هذا تقول ما يتكيكي كيكي كو عمل جيب والله ما لا أكد الأكد ولا أفضل أكد الأكد ولا أفضل شيء فريغرانس أكد يا عيناء يا عيناء الإسلامية عيناء يا عيناء الإسلامية aka je sai an miki kaza in yi mana wata ce to ita dai za ta iya tunawa lokacin da aka je gidan biki kaza kaza kaza sauransu ta iya tunawa wani abu ya faru jikinta ya gaya mata kamar an yi amfani da ita a yaushe a lokaci kaza da aka yi cikin malam yaran gidan ne suka ɗauko kwaya suka sa mata a abin sha wannan fara da nono suka bugar da ita ta bugu suka kwantar da ita suka lalata da ita to wallahi yanzu mana samari marasa kirki idan suna so su lalata 'yan mata suna amfani da wannan kwayoyi, musamman in yarinya mai kwaɗayi ne mai karɓar abu hannun samari ne wallahi zai zo miki da fanta wata rana da lemo wallahi ba fanta ce da girki ba ya gama zuwa ya ɗure ta da fari kin sha kin bugu sai abin da Allah yi to ka zo illa ce a gare mu a bawa ƴaƴanmu a illata su a yi musu a yi lalata da su wannan abu ne wanda yake ba shi da kyau so ina fatan don Allah Jami'an mu da gwamnatoci su yi kokari su gyara abu na ƙarshe shi ne abin da ya shafi harkar khiyara da ha'inci tunda a nan jami'a muke muna da matsaloli a kan harkar examination misconduct da ake faɗa ku yi haƙuri duk duniya ba wanda yake son jarabawa har ba yi san za a san jarabawa. Haka ne da cin tafiya ce ta dan duk wanda aka ce yau da shirya za a mai tambaya gobe za a tambaye ka sunanka da sunan ya'yanka ka gani dai karewar hadda nan ko wallahi sai mutum ya ɗan kimta ce kai bari in gyara kar zo a tambaye ni ina neman kiran rakiya ne kira kan dai ka a samu shira to siya na exam ba wanda zai iya cirewa ɗalibi shi a exam amma ƙwararren malami lecturer yana cire wa ɗalibansa fi a na exam ɗinsa yaransa su shiga ɗakin jarabawarsa with full confidence na farko shi ne ya koya musu abu na biyu kuma ya ce musu zan tambaye ku sannan kuma ya ba su assignment ya musu test ya musu tambaya ce to kun ga irin tsarin tambaya ta na uku bai da mugunta a ransa cewa yaran su faɗi malami ya koya da shi ya gane ma'ana ka cirewa ka cirewa ɗalibinka jin tsoron mantarka darasinka zai iya tambaye ka akwai wanda ba a tambayar su gaskiya akwai wanda ko ka gane ko ba gane ba kawai shi kenan to ka nuna ɗalibi ya ji tsoro amma na zo na koya ma na yi bayani a aji na ce in baka gane ba ka tambaya kuma na gaya maka ka yi karatu kuma na gaya ma wani abin da na koya ma shi zan tambaye ka dama adalci abin da ka koya mutum ka tambaye shi ko a da ka sa shi ya yi kai ka tambaye bari ga muku wani abu guda ku saurara ku saurara kwanan da muke tattaunawa da wani a wani babban malami a uk ya kawo da ziyara ɗalibin mufti bank ne abdalla nadir shi abdalla nadir abdalla an yi ke yi za ku gaishe a social media yace malam tura nan za su baka mamaki yace a america a ingila a duk kasashen tura wannan yace wallahi tallahi ɗalibi yana da can sun ya maimaita jarrabawa sau goma sha bakwai yace yace idan ka zo kai jarrabawa in ka zo kai jarrabawa ka faɗi lantaran ta zai kira ka ce ya ka bari ai wannan gurin ai ba ka za ka maka kamata ka to ka shirya zan sake maka jarabawa ka je ka karatu wallahi yake mana a saurara ne ina fatan Allah ya sa a karɓi wannan bukata jarrabawa wasu malamai na tarbiyya na education suna fara cewa idan za ta zo aka yi jarrabawa idan ka samu makin telluwa faruwa da ta wuce ka'ida wa ɗalibai to ba ɗaliban ne suka faɗi ba lakcarar ne ya faɗi me yasa tun da ya zo ya koyar an gane an iya to me yasa ba a ba to wannan shi ne abin da yanzu duniya ta ci gaba ko kun san cewa yanzu nan gaba ba ana tunanin ma za a kai jarabawa ko kun san da wannan tsanin to a takaicen cewa duk wani mai kishin al'ummarsa a saurara zai so zai so ɗalibi ya ci jarrabawa to amma akwai abin da ɗalibai kamata su kula da su zan yi yanzu za ku yi kabara ko ba za ku a saurara a saurara ai ka san shi rago in za ka yanka shi je ka ba shi dawa ka kira shi ya zo ka yi ya kamu nan kuma sai ka mai sai ka danna masa wuta ta yanka to a nan gurin an ce a saurara ɗalibai a dukkan jami'o'i a dukkan duniya ku riƙe wato international standards duk mutumin da ya shigo environment na jami'a environment ne na karatu daman ka zo makaranta ne don kai karatu ku duba ba ba a gina jami'an nan a cikin gari ba sai aka kawo ta waje inda ba kowa ga fresh air ga iska ina fata na fata ga sabon gini dukkan wani karan mota karan inji duk wani abu da zai dauki hankalinka babu shi saboda ka samu conducive environment na lalibi za ka yi karatu ta an yi maka wannan kenan ɗalibi yana zuwa jami'a ne don ya yi karatu to dama ana yin jarrabawa ne don a gwada waye ya yi karatu waye ne ba magana ta gaskiya magana ta Allah a cikin mu ɗalibai akwai wanda ba su da gaskiya na farko ba sa son karatu ba sa halartar lakcoci idan an ba da assignment intanet suke shiga su copy and paste ba sa karantawa kuma malami ya ce ku yi asamin zan muku jaraba a kan asamin din nan ga kuma kwafan asamin ɗin ɗalibai kwafi asamin ɗalibi ya je ya yi research ya gama kawai sai ka je ka karɓi asamin ɗinsa sai ka cire bangon sai ka saka sunanka ka saka lambarsa sai ka je ka kai saboda su ma yanzu lecturerin an raina su an san ba sa kai ka asana sai ke ka ake mutu na kama wasu ɗalibai na a jami'a suka zo aka kawo a asamin himmiri haka wajen takarda ɗari biyu da wani abu ana ta a yi kaza kaza nake wallahi sai na karanta karfe sha ɗaya sha sama da sha ɗaya nake kewa ofis ɗina ina bin takardar yaro ɗalibi zan karanta za ka ne cirewa da wannan da wannan iri da wannan da wannan iri daya wasu ba su yana mun hankali ko to kofi kawai ne nake da wannan gemun nawa da wannan da a zo a yau da yin ɗalibi yau da yin tsola ba kika su gaba na ba da wannan waɗannan kuma na zoce sai an fitar min da original kofi ana musamman na fita ba a cikin mata ta ta aiko a tsammanin su ai su suna tsammanin za a daga musu yana ko ba ka bane ba to ka ga wannan hakinci dalibi yana jaraba ya tafi yawonsa wannan take sa tun da dalibi bai yi karatu ba bai zo lakta ba kuma an yi tambaya yana so jarabawa kaga sai ya sata ansa to kaga menene genesis na zata ansa rashin girma dan me zan sata ansa an koya mun na karanta wallahi da muna makaranta zama muke duniyar ɗin da malami ya mana sai mun karanta shi tas mu zo aji mu karanta shi mu samu gwani a cikin mu in ba mu gane bai ne mana shi da hausa na ina tunawa agriculture akwai wani sofi da aka mana mai wahala muka kira wani kai ne mana shi da hausa wai da ake nufi da da a ɗin nan ne game ya ta yi taki ake nufi da kayan awaki sai ka to kaga mutum ya gane ko daga maluwar gidansu ba zai iya gane haka ake yi

zaki da zaki ke yi aka zuga shi aka ce shi ala zama ne kawai ka je shiga jami'a ya je shiga ya ce to zan yi magani ka san me yayi wallahi malam nodin ya dauko da allo da tawada ke rubuta ya ce mu ga wanda zai kare billahi azim Allah sai samu ras yake sunnan sai da kun tawada kuri in rubuce shi da gogon kuri ke rubuta da tawada yake in ya sa ki rinka haka haka haka yake sa fi dare na gama hajji da shi yake dama in yi karatu na da safe idan na fito ba na magana da kowa saboda kar ma wani kamun rudu ya rusa mun hadata yadda in ya shiga duk kalmar da ya ga ta yi iri ne da haddasa kawai zai ta rubuta kuma abin mamaki wala da haka shi ne yace ƙaryar banza ƙaryar wasi yace wala hadda nake to kaga akwai abin da in ya gagara baka gane shi ba wani definition ne wata formula ce wani abu rubuta ta Haskar wuce ta haɗu ne da zo ka zube mai ka wuce ba shi ke nan ba to ba ma karatu shi ne mushkilar ku da haka sai ɗalibi ya zo ya shiga jarabawa yana sa ta ansa kwanan nan ana jarabawa mun kama mace wal iyadu billah mace mace malam a exam hall malam ana jarabawa sai yanzu da yadda sai zai ana haka ana haka sai a ɗan kada da ni kamar koyi sauro ne sai wani invigilator kasa akwai sa yan sa ido da invigilator sai da ya zo to ta ɗan haka kudin sai ga gaba ɗaya biyu a na cinyata a ke gaba darasin malamin tambayoyi ta jirgin da amsoshi da waye dukkan mu rubuce a cinya don Allah wa zai zo wa zai zo cikin ɗin ta da cinyata a ke zama take haka ta zo da hijabin da ne faɗi da wani ɗanta saboda aiki ne Allah baya son ha'inci an kama wata ta zo da hijabin da ne rikabinta ma sha Allah yadda ta bai kawar mala'ika jibril a ce mana gaskiya ce malam wayar ta ce a aljihunta ga baki ɗaya nostin nostin inda a cike tsammanin za a tambaya duk ta karance shi ta ba da jawabi ta yi lacca kawai sai ta sa ya ta sata ta soko shi sai ta zura a nan bayanta sai ta zura ta matsare shi haka in ta zo an ce ta buɗe ta buɗe fuskar ta an gani Zan ya rufe ashe da ya a cikin ina a cikin kullum da waye da za ka caje ta ne kawai haka za ka da yanzu da ya ta tabbata dandan da daidai gudun kawai zai ta zuwa yana ruwa ne ke ta rubuce komai da komai yanzu wannan daidai ne a zata kuma yanzu wannan daidai ne da ta tafiya da wannan to akwai wanda aka samu shi kuma hularsa ga hula dai musamman wannan farar hular ta not take dauka sosai ya dauka ya rubuce shi gaba daya ya za ka gane ana sace ansa ina ya gama zuta ne ko ba wani ya gama zuta kusa na jiran ina taimakon ka ne ba idan ya zo ka san me yake dalibi in ya zo abin da yake sai haka ka bai gashi gashi ya yi wallahi sai haka yana san da rasuwa sai wannan yanzu da Allah wannan gaskiya ne gaskiya ba ne to mu musulmi ba a so mai wani wanda ka zana jarrabawa ka faɗi a ba ka dama kai kari over Allah zai taimake ka yadda kowa ya sha wahala ya samu digirin da ya kaza wallahi tallahi kai ma ka dage kai jama'a ba a samun ilimi da barci ba a samun ɗaukaka da ƙarya dole sai an wahala yanzu wannan gashi dr shaibu gashi nan abokin mu ne aminu mun tare muka je karatu da shi a jami'ar madina shi yana da himma ta fita mu wallahi duk kulliyar hadis ko muna karatu yake fita bayan karatun jami'ar ya je shiga wani tsari na haddar hadisin bukhari da muslim ya yi sai ya ci a daula mu ba da an yi hutu sai mu kira a za mu taho muna da wani shi lokacin ma na da kowace ma bai ya yi ta hajja ya yi ta karatu ga shi nan idan ana jarabawa wallahi bai sai sa yi wannan da rage gidan ba an yi gida ita ta amma an yi jaraba an ci hanyoyin nan da nake gaya mu kuma an zo jarabawa ba na fara riya sosai saboda sai na rubuta na gana ci to amma lokaci da ya wuce zuwa ya zo mun jarabawa in ji ba ta promotion ba Allah kiyaye da ita ita ba Allah sa mu cinye duka ba ɗaya kan da ba amma dan ni addu'a nake duk wani abu da za a zo mun jarabawa Allah ya kautar da ni ne ciwo kowa yanzu da zan ga muku tarihin bayan sansara a kan karatun da yi wallahi ya ga muku wahalar da yi wajen cin jarabawa ko samun matsayi za ku zo saya masa to kai yaya za a yi ka samu wannan babban matsayin baka wahala ba kuma za ta jarabawa kashe makaranta kike yi duk inda aka ce ana sata jarabawa a makaranta cewa ake makarantar nan ta ƙarya ce makarantar low standard makarantar ba ta da kima watakila a yi ta kwere ne shugaban makaranta a yi ta kwere ne malamai kuma a yi ta samun ainihin wato jin hanci da rashawa a lalata lakcarori a lalata ɗalibai a lalata gaza sai a wayi gari mutum kawai ya bada kuɗi a bashi an sa jarabawa ya je an tota wannan ba ne bane kuma babban abin sosai ya ku ɗalibai musamman waɗanda suke harka ta lafiya yanzu mutumin da ke karatun harkar lafiya ya kamata ya tashi jarabawa ka zo ka zama likita da satar an sa ka je ka ta sun kuma wa ya'yan mu allurai kana halakar da su wannan ta sa wani yana gaya mu cewa akwai wani likita a wani babban asibiti idan an zo an kawo masa kai da an ɗaya da dan aifatinsa da wayarsa sai ya ce wa patient ɗin wait wait wait wait sai ya danna sai ya browsing sai ya yi browsing ya bi ko ya dubo sannan ya bada ansa ko ya rubuta mata magani na ne ba zai ce to wannan karatu ne na zamani yara duk sun kare da satar ansa in kuka yi ta satar ansa kuka zama barayin ansa ba za ku iya yin komai ba da aka ku daure ku yi karatu don Allah ku je ku samu shahada don Allah akwai wani malamin mu Allah ya masa rahama shi bis ake ce da shi malamin shakki ayyub ne Allah ya masa rahama yana kuce da yaro a Madina malamin tauhidi ne yace al-khish kin satar ansa a yi jihana yace haram yace duk wanda ya dauki certificate ya yi satar jarrabawa ya ɗauki satifiket da satar jarrabawa ya ce shi a wajen sa fahimtar sa rich ne haramun ya ci haka malami ya fara har yadda su akan fata wanda yake kai kenan don mun ji a kudu ana yi don mun ji wasu wanda ba musulmi ba suna yi bai kamata mu mu lalace mu ta satar ansa jarrabawa ga impersonation kawai mutum ya turo abokinsa kullum ya zo na gana mai jarrabawa yanzu mun kama wani yaro wani ɗalibi kawai zuwa ya je ya ba wani ranke dai ka san nawa ba wallahi malam miliyan biyu ya bashi me ya ce masa tun da ya karba admission ce exercise na lecture lecturerin su saba da kai ka saba da su ɗalibai su saba da kai haka yake shiga ajin ba shi ne ɗaliban ba don haka an zo jarabawa zai tambaye shi da aka sai wani na kurulla da ya zo ya tuba hoton ya tuba fuskar ya tuba hoton ya tuba fuskar ya ce kai wannan ba shi ba ne ɗalibin da ce ya za a ce to da aiki ka zai ba nuna kuwa sai daga baya aka gane a ce ainihin ɗalibin is busy doing something else outside yana can waje yana harkar kasuwancin sa ya tafi samun kaya ya tafi kaza ba zai iya zuwa lectures ba ba zai iya zama jarrama ba da haka suke lissafi duk semester zai ba shi dubu ɗari kaza har a gama ya laye masa kuɗi duk wata ko duk sani ta yana tura mai kuɗi shi kuma tun da yana lokaci ya zauna masa a lakta yau ya zo gobe mai zo ba ya zai zana mai jarawa yanzu wannan daidai ne wannan musulunci ne wannan shari'a ne wannan ba daidai ba ne kuskure ne to don Allah ya kamata ɗalibai mu zama masu ɗabi'a mai kyau mu yi hali mai kyau in kun yi ilimi shi ne za ku iya rike ƙasa da ilimin za ka iya rike kowane ofis amma inda za ta ransa ka je aka ba ku ba, ba za ka iya ba ba za ka iya protective ba ka iya kare certificate ɗinka ba za a iya baka wani abu da ya shafi fil ɗin da ka karanta in ba ka yi ilimi in ba ka yi karatu ba za ka iya karewa ba za ku jawo da kasuwa ɗin zai da yawa za ku ci kashe mutane a asibitoci saboda ba ku da ilimi za a yi samun matsala a kan gudanar da wasu kamfanoni ko wasu injina ko wasu mashin ko wasu kwamfutar saboda ba ku da ilimi za a samu damuwa so i hope ɗalibai don allah ku yi haƙuri da matsalolin jaraba ku yi haƙuri da tsananin jarabawa ku yi karatu ku yi addu'a duk wanda ya karatu ya zo lacca kuma ya addu'a ya zo na jarabawa Allah zai taimake shi kuma idan ya fadi Allah zai taimake shi sai ya ci wallahi muna fatan insha Allah da Allah ranka da zai duba tsarin nan da ake yi a jami'o'in kasar waje na bawa ɗalibai damar zami jarabawa malamin ka zai zo zauna da kai yana cewa tuwa da tuwa da bature ba bature Then I'm very sorry. You pay my cost online. I'm very, very sorry. Please Yes, I'm silence. Yake amma su kuma turawa ba wani tebo. Za a taimake ka ka yi ka maimaita ka yi ka maimaita. Satifiket a baka mai kyau shine abin alfaharin su to muna fatan nasarorin mu Allah ya sa musu tausayi Allah ya sa musu jin kai Allah Allah ya kire musu jin cewa bari in kaje su zan su ji tsoro na ka wani sai kada mutane yace bari in zubar da ɗari biyu za su kai shi ne a hanya to ba wannan ba daidai bane ina fatan Allah ya sa mana albarka Allah ya mana afuwa Allah ya fi mana yau dai an san mutumi na exam officer ne a makarantar da aka zuga ne aka ce ne magana a kan exam officer amma dai insha Allah kuna cikin rahama Allah ya sa albarka kuma na ji daɗi da mai gidan nan ya zo na a gaban su aka yi komai jama'a Allah ya sa mu ga canji Allah ya sa ɗalibai su ga canji Allah ya sa ɗalibai su ga canji ya fita mana babu mai rahama babu mai jin ƙarfi.